wẽnnaam sẽn kãnd ne nina yẽ soab n kãnde wẽnna kãnddo wẽnd sẽn mels ne nilame yẽ soab n menme wẽnna zãagr ne menengo yẽna loogr poore d bãan da ka set n tabende ned sẽn yaa la d zelma ka bes n tũud ne hakɩɩka n wani. ra wẽnde wẽnnaam yala yin yembre lagm n tar ka bena pa tar paga pa tar biiga pa tar wũn sẽn taaga pa tar yẽ sẽn taage yẽna loogr poore le maan da ka seto tɩ dug mohamad sallallahu alayhi wasallam a yaa wẽnnaam yemba la leme yaa wẽnnaam tʋm tʋʋma kot wẽnnaam tɩ na pʋʋsa n tɩlga yẽ la zak rãmba la sahaabse la ned wa ned sẽn na n pʋg tʋm tʋʋma ne sɩda la malgre hal n tɩg n tãage niinã rol bulaare wẽnna fãa loogr poore d ninga taab sallem pʋʋs taaba ne lislaangã pʋʋsem kot tɩlgre la la albarka taaba wẽnna tɩlgdo wẽnna yʋlsdo wẽnna maanad fãa yɩl bark releer pʋʋsda wẽnnaam bark pʋsgɔ naam nina sẽn lomse la le maan segl sẽngo tɩ leb seg taaba a zaab kãngã na n le kõ taab vẽelem ne wẽnnaam dĩinã sẽn yag ne wẽnnaam goamã sẽn yaa alqur'ana tabsɩɩre releer kota wẽnnaam tɩ wẽnna nafd ne bũmb sẽn na n wʋma pʋga kota wẽnnaam tõona yɩlgra a ba ko kota wẽnnaam tõona yɩlgd me yãn kõdg kota wẽnnaam tõona maand sagl sõng wotong sõmsã fãa gill pʋga rẽna rɛɛga tũud maan kõdg wẽna rɛɛga doosã fãa gilli rele pa bak n ket ke tambe ne surat lambiya zaam d sõsa ne taaba tɩg n yelse aya pistãda yiib n zĩigẽ n yikr rũndã e, sã n ni wala aya aya pistã la yi min zĩiga lel yalse yikr rũndã sã yẽna wala aya pistã ala tãab n zĩiga wẽnnaam koɛɛg sẽn yeele wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falaqin yasbahun rel ayata fama ya wẽnnaam sẽn na n vẽlga a neema wã kõbg toor toore a sẽn maana a yembsã zugu neema wa neema wẽnnaam sẽn maane a yembsã zugu tɩ neema bãmba ya sun togonde wẽnnaam tõoga la leb n togõndame n wẽnnaam milma n gubge a ne bũmba fãa gilli la wani wẽnnaam sõdg ya e, a sanda na n fa paa fãa gilla a sẽn yãkka wa ye la yaa neema wa sanda ya yaa wani bɛda wẽnnaam ne an n musa. ye yemsa la wẽnnaam yeele wa huwa alladi la la am la soab da halaka layl sẽn naag la yʋngã wa nahar la leb n naal wa shamsa wẽnnaam la ne ninime yasa sẽn na la wĩntooga walkamar la leb n naal kiuga kollun tɩ b yɩ b tãabã fãa yel yaa fɩ falakin fãa yel be b tʋʋm zĩise falaka ya bõe ya wala bun fãa hiya bun giliga bun gilga bũmba bũmb fãa sẽn yaa gilga boolem tɩ falak wilgame tɩ wĩntooga a bee bun giliga pʋgẽ maan wãna n zoɩtẽ te kiuga me be yaa gilg pʋgẽ mõn gilg pʋga ah. n zoe tɩ yaa sora ra lela kullun fi falakin yasbahun yunga tɩ yʋngã a tara kẽnd zĩiga tɩ wũntoogã tar te zĩiga tɩ kiugame tar kẽnd zĩiga tɩ ga me tar kẽnd zĩiga tɩ yen kan fãa gilli bee zoees pʋga kullun fi falakin yasbahun fãa be bee be zo zoees t'a yi n sã n basa sore bɩ na yi sababu ni zamana wa wãabo a yẽ n sã n bʋdg yi a sore zem tɩ a wẽn-toogã n bʋdg n kẽ kiuga sore a yɩta sabab ne zamaana wãabo wala wẽn kiuga n in ke san yẽl wala wẽn-toogã sora a yɩta sabab ne zamaana wãabo rel yaa wẽnnaam abin naab nina sẽn tʋma woto rel ya yaa sẽn wilgde tõog tʋʋma la leb wilgde soaba milima n gubg bũmba fãa gilli a rel tɩ woto fãa yaa neema wẽnnaam sẽn neeme adem kɔmba bele sã san na n gese e, yʋʋngã wẽnnaam maana lame t'a yaa vʋʋsem zĩiga a yaa vʋʋsem zĩiga e, ne ninsaalba tɩ wẽnnaam yeel surat n naba pʋga wa ja'alna layla libasa e, tõnd wẽnnaam maana yʋngã t'a yaa bõe t'a yaa wa fu pindiga n pind bũn-naansã fãa gilli tɩ alembiis sẽn wat n tʋm wĩntoogo tara yamsi n bɛ ne ti yams gãngã yaa yʋng la na n sa yaa yʋngã f wat n kẽ tɩ yẽ me paam n kẽ gãaga yamsã ne beene yɩm basa rel wotone yaa wẽnnaam neema ya ne neemã a sẽn neem yemsa la tɩ yʋngã kai, n daka ye mikrim yi na n yɩ toone bõn-naansã la yʋngã wẽm me yaasa a yõoda leb n yɩɩda ne wẽn nig wẽem tɩ wẽmã yiibã paa yembr ye rel wotone yaa wẽnnaam na har. wẽnnaam leb n maanda bõe wũntoogem yaasa tɩ n yaa wa rɩk la baoob zĩigã yẽ yaa wa rɩk la baoob zĩiga bõn sẽn na rãmbe tẽngãngã zugu n ba wẽnnaam yɩllmã n bao nafa ninsa n na n e, nafba b dũni wã la b laasara lel wẽnnaam yeele sʋgrt n naba pʋga wa jaalna nahara ma'asha da tun wannan mana wun to wa masa en ti ya voyi ma zin ko ni ya voyi ma bawo bo zinga en ti wun pon le ne fara made ne fara so e, ta wun niga po hele ya bada bada wun niga po kommer sam ya woto ton ton bi ya woto ne ba ba ya har ya woto ya winni ga pon ne fa mar ko me oda avui ma yala na yi sababo ti me vui ma yo la ne le woto ni ya wanda am nema ya wanda am nema to wanda am nema yi musa da wanda am sanda ma an lamti ya winni ga ye da fatana ne wode won sanda le ma an le ya yum yeye? Eh, an pata n pa tar windiga yõoda la ka waoo ye lel woto yaa yɩll wẽnnaam sẽn maan n koadem kõmba yi poorẽ wa shamsa wani wẽnnaam leb wani maana wĩntooga tɩ wĩntoogã me yaasa yaa yõod pa eh, tɛka n be wĩntoogã pʋga bala d miime tɩ kooda tɩ n gãng wẽnnaam sẽn maan n kõ dõndɔ t'a bulsd kooda ya wĩnniga n ya sababu wĩnniga n ya sababu ni kooda yikri wĩnniga n yaa sababɔ ne kooda bɩɩsgɔ n pa yãnd bɩ tɩ yẽ me yaasa yaa yõod sẽn leb n be wẽnnaam sẽn wa yaasa wẽnd sẽn maan n kɔba tɩ wala wẽn niga sẽn zabd rũndã rũndã wã ka bõolsa nafda bãmba ka bõolsã maanda wãna paam nabiɩngo n yikne tɩ wakat n wat n be yaasa kiwo sẽn wat n waage wẽn niga sã n ka be koda pa roor sõma ye yã pa yẽnde woto fãa yaa yɩll wẽnnaam sẽn maane n ko adem kõmba tɩ yaa nafaa n be wĩntoogã pʋga a zabsẽmã pʋga nafaa n leb n maan wãna n be beene yaasa ne wĩntoogã me yaasa n yãmb leb n tar yaasa n bãngd y yʋʋma la y bãngd y rasem dãmba n tar n sõta leb n pʋʋne tɩ wẽnnaam leb n maan wãna tɩ wẽnnaam le maan kiugame ki me yasa yim ya nema bidri yi wonnam nema waramma yi wonnam nema nisa an ah nem ayim sa en le kiwa a ile ba ko masa labbai larbangade rahamda ma eh, la yuma ntun wunigi yumoto la kiwoto la ma mai ro on fa yi de yilim be da kan yasa da kan ya ay voy mara ya woto bala wai voy mara ya woto bala ya fo mai ro bala wati ninki mpami yuma pami fo ndo wakati ni ko dan wonna bo ko adun bi ko wẽnnaam wa wagdem bige t'a mi gɛɛla n geenne n la ya sabab bãmba wã kɔ le tɩ wẽnnaam leb n maane t'a yee n fãa tara a tʋʋm zĩig kɔ a yee n fãa tara a tʋʋm zĩig yʋngã tara tʋʋm zĩiga wĩntogo tara tʋʋm zĩiga kiugame tara a tʋʋm zĩiga t'a yee n ka kẽeda to-tʋʋma ye sã e n wa pul taab raare n yaa zamaana sẽn na n wã rẽn tɩ dũni wã sã n wa na n yiki yɛla na n yãgema taaba yɛla na n yãgema taaba wẽnnaam basame tɩ yɛla kẽ taaba tɩ yãgame tɩ arsa kẽ kiwa kiwa ke wun to ta fanyi na ta masa en ya yadu no yikir masala lilla yan bayan ne rilu to ni ya nema wannan musun ne kade ayi e, e musa asan ne mun koyi musa dil wannan yi le masa ya wa ma ja'alna atun wannan le ban pamane le bashari ne bonna laga yoro yoro bu da fanyi le min qablika fo wannan nabi sallallahu alaihi wasallam tawri al khulda sẽn na n kell tẽngãngã n pa kiila yela rel to-tooni masa ya yaa lagm n taara rãmba n yaa mak kɩfendãmbã yaa bãmb n wa n na n la wẽnnaam ma sallallahu alaihi wasallam wa n yeel wẽnnaam nabiyaamã alaihi salatu wasalam ay eh, a nin-kãngã soaba tõnd n yaama dat mees ne yã wa yaa bas n yã masa. Asan n ya masã pa sã da me tɩ Na paama da meng wa natarabbasu bihi raiba almanun d er kolla bala wakat bi bala a t'a halke a sã n looya saame tɩ baamda meŋ wɛ ret ya wa laado bãmb sẽn laad wẽnnaam nabiyaamã salallahu alai wasalam t'a sã n maan kaalem a diinã saa wotone nabiyaamã sã n yi dũni a diin saa woto diinã pa na le kẽng taoor ye rel tɩ wẽnnaam lekdba tɩ wẽnnaam na n lekba wama ja'alna li basharin a tõnd wẽnnaam pa maan n kõ yõore tõnd wẽnnaam pa maan n kõ min qablika fo wannan annabi ya sallam tawre ya annabi ya amdan hundan tawre lin sal ko to to hundan tawre al khulda ke lo to nan fo imse mpanan ki lailaye rel bam me sin kiwa ya sun wuli de tin nabi ya muhammad alaihi salatu wassalam yi me panan pa fo ima ponyi bele nabi ya amdan mandan tawre abu kabe rel bam lo ko ya dalil hun wuli de tin nabi ya am kan ame a wakata santa yi me nan lo ame ripon to wannan yawlin yi masaya afa in mitta la fo wẽnnaam nabiyaamã sã n maan kaalem yaa eh, mitta hum, la khalidun dagb eh, n taara rãmba yaa bãmb n na n vɩɩmes bɩ rel bãmb me na n kiime wa wẽnnaam nabiyaa sa salam sã n maan kaalem yaa eh, yaa rɩk wakat bal n beka ye bãmb me na n gibla nabiyaamã alayhi salatu wasalam nabiyaamã sẽn kẽng wã ned fãa na n kẽnga beene rel kũumã na n taa bãmbe sã n mikame tɩ alhaala yaa woto yaa rel ning ka be ne laada wa laad ne leb sẽn laada yaa e palaar zĩig wɛ ned palaar kũum wɛ n fo wẽnnaam nabiyaamã sã n looya ad bãmb me na n kiime rẽd ne sã n wa laad kũum yaa yaa meng la a laadka ye fo n laad rũndã wã be woo yaa fo wẽnna n ki wɛ be woo yaa fo me n na n pʋglg kɔ rẽl wẽnnaam yeele afa in mitta fa hum lkhalidun de pore to wannan ya wala yel masa kullu nafsin za'iqatul maut hel yor wa yor fa'ili anan lim satogni na sembe kumpo ya wala ya yor sanna wila amba hinganga yor wa yor fa'ana limma nang ni himbe ya pawon la tolum ni himbe ya pawon ya yor wa yor fa nan lim masalilla len nabiya masan lurme e yamma kifanda me imena lim sa kuma la zabsama wa nabi nabiyama alayhi salatu wassalam me han le biskum ni nawa rel woto ne la wannan go rel ti yawo me ya bumbu eh ya fi ne alim kom fangili to fangili abnan kinga eh nabiyama alayhi salatu wassalam han kinga zini nawa nabi nabiyam damma hanya nan ni na kuma wakata eh, n kell fãa me na n yãa rella wa n kell fãa na n yãa la nabiyaam dãmbã ning n zabsem yeel bũmba fãa gilli eh, bale adam bi zehle ma alqarar hanta to-to la yime nan ga alqarar ko nan nabi ya amdan nabiyaam dãmbã ning wã a yella yaa sẽsgo dẽn kɩm tɩ nabiyaamã meng so wa nan weli n na n welg dũni a pa yɩ yel duni wa nabiyaamã welg dũni wã a pa eh, bale nabi ya yaa reeme bale nabiyaamã ga da me la a don ko la yatin inna lil mauti la sakara ad kum tara nin sabga kuma atara nin sabga en nabi yama me lowor porum me yasa en nabi sahil le sab nabi yama en pam me yiwo to non ko en ne fa al qarar me hinzem teka en le me nan le muskuma wala umar bin khattab umar bin khattab en e me huwa nan lo ya umar bin khattab kalma e, bele e ya konsobala konsa yẽ yaa bolo olol mayosi n kõsa n ta maan wãna t'a bee pʋʋsg pʋga la omar bn khatab vɩɩmã yẽ kõsbã poore rasma tãabo tɩ n gãngã zugu rasma tã la a vɩɩm ya kõsa lame poorẽ wã tɩ yaa yũugẽ wã t'a yeelma omar bn khatab tɩ b gãda sõma t'a pilsa pʋʋsga t'a pils pʋʋsga la a yaool n vɩlemsmã sã n sʋk n ges ne nina sẽn tʋma a tʋʋmda tɩ b yetɩ bõe al alaj alaj yaa nin gãglã kɔ ya garalanga la sun tumtum na abu al majusi ya yi la han boto no la umar bin khattab pen wenna na abni na san bo ti yin yora nan ya kame ni ne sababo hum paman su yu darba yin ta ko wenna mi e bale ni ya ni san ke fara re ko re to ya wala ndika ke sa zakan rahmata ti zima ya sun do wore tabe ko ti sahab sawatan puhuda e, la bi da nga. E ni me hin yi lislanga tawsab ko ne me hanza tɩ wẽnnaam leb n sõnga t'a tõog n pagse tẽes pa tɛgse n la leb n zabe e ninsã yẽl wala dĩinã tɩ targ poor n wʋsgɔ tɩ dĩinã paam pãngã le le n kẽeme n me a pãn tõog tɛka hal tɩg n tãage rasãn n wa n kẽ na n soees omar omar yaa la a yeela yaa wẽnnaam sã n bo tɩ yaa fo yõorã tɛk la wotone tɩ wẽnnaam na n deega yõor bono sun sunto na pa ma yol so wonna menge ko na paama yʋl sg wẽnnaam menge en bele fo islam nga tawri fo le n talla tumi ya tʋʋm bɛda fo sẽn tʋm n kõ lislaangã sẽn n bee fo zuwe fo na n paama yʋl sg wẽnnaam nengẽ rel e ra sambi e ko mo woto la a na n yi zakã Lallai umar bin khattab sun gesa ami kabiga kurga ta ya sun fu tenga kurga fu da tenko to wannan umar khattab ile ruddu alayya al lebsi biga taliban waka tablebe ra sanga taliban wa tayela ya ارفع إذارك إلى نصف الساعة فإنها أتقى لربك وأنقى لبدنك للي عمر الخطاب taar woto ne ya wen zo ga no saba wennam la leben ya yilgamde ne fo men ga yinga ko relingi huwa wambe al hal ni ne pon wa hiya kuma ni saba ga pawa daga ta payik mun kara ko pajidra ta payik mun kara bale bam ne ga mun kara da be bilife munkar ka be bilfi wo kurga fuba ya e ton ni ba basanda e jatam tin pa yel pa yel hen sek bombo pa yel hen seke tutaba pa yel hen seke sabstabi la umar al khattab yene ngi nyawa yel kasan ko abola la me la nkwen wen nkwen saralle tanama wana tanama la yel la yawla na yi masa rele umar al khattab sahabsã fãa wa n bãnga masã a ta vɩɩmã yẽ saa woto wʋne bele wakat pʋg la bãng yã b sã n kõ koom tɩ a sã n yũ yɩ tɩ kõsba zĩiga ba e yaa bĩisem tɩ b kõ tɩ sã n yũ yɩ tɩ bõe zĩig la b sẽn kõsa rel e wakat kãngã b miime tɩ na n yɩ toogo lele omar bn khatab boola a biiga abdullah n na n tʋma t'a kẽngã aisha nengẽ yaa wẽntɩr tɩ wa sallam pagã nti wuli wẽnnaam tʋm tʋʋmã paga aisha radiallahu anha tɩ wẽnnaam sã n bʋ yẽ bʋʋdɔ wẽnnaam sã n bʋ yẽ bʋʋdɔ tɩ yõorã yãke yẽ kota aisha tɩ b solg yẽnna lagm wẽnnaam nabiyaamã Sallallahu alaihi wasallam bɩ dɩ nabiyaamã yaooga la sẽn bɩ yaa aisha roogẽ wã rel vɩoog n be be tɩ yẽ me rat vɩʋg kãngã tɩ yẽ sã n maan kaalame wana. maan wãna bõmb ninga be b solga abibakar me n yɛglg nabiyaamã be la zĩig n be be ne sẽn kelle tɩ aisha me bĩngã zikãngã amin me ko yi yẽ me sã n wa solo ga bob ne beene tɩ umar lkatab me ko n kot zĩ-kãngã tɩ b solg yẽ ne la yaool yi yeela ga abdullah fo sã n ne ne. n yaa bʋʋra yetɩ amir lmuminin ye la yetɩ mumin dãmbã taoor soab ye mm. bala rũnnãmã pa leb n yaa mumin dãmb ma soab ye sã n tɩg ta bo yeta umar n kote rel abdullah kẽngame sɩ taase taasa aisha umar lkatab a kot wala ti wani sã n wa bɔɛ bʋʋdɔ zinin sun ke roga kuma pʋgẽ wã a kotame tɩ b solga beene ya. aisha ya yaa zĩigã da binga la mam menga yĩnga zĩigã da binga me Man menga tʋlsem yĩng kɔa la wallahi man panan na n tũusum menga a omar zugẽ ye mam pa na a umar zugẽ ye kẽng n tɩg n wilga tɩ mam sakame mam wani tɩ wẽnnaam sã n wa bɔɛ bʋʋdɔ bawri ka wa solog beene rent abdullah nan lebe en ken umar al khattab nenge asan taranta la so kanje se imana wanto fo en ken al hala ya wan la yete no go sunri to fo nda ta pidem rel umar al khattab yikam izin en kelga abdullah sun nan tos ummul mu'minin kuma sore to wannan am sambu bodo bobo solog ho ro ko rel wakat kãngã sun bɩ kataab sũur yɩɩ noogo ne mengã sẽn me bũmb-daab nina sẽn dat la tʋlsem nina sẽn dat yẽ poorẽ masã abdullah zĩndame n dɩka omar bɩ kataab zuga n doglga gɛɛ war fãa mi bãad san zãag toto wa wã n zĩ ne a wotone masã la kuma ni soabga sẽn wa n be ne wa. omar bɩ kataab la abdullah ya n datame tɩ hori rɩkmam zuga n degl ta yẽ masa sãn ti ya wayam se a hun paand wãna n ya wayam yaam bi ne ti yẽ rat n na n lebga a nuga kɔ ya rat n na n lebga yẽ pa rat n na n deglga tẽng kɔ la yee tɩ sakilatu ka ummok wa arab rãmb gom mil ko ma sẽn da na n pa rog fõn sã sik mam zug tẽnga mam datame sika umar tẽng yaa tɩ n bilim ne tʋma la allah yarhamani tɩ bõn linga wẽnnaam la fa umar ne ni na wẽnnaam sẽn nooga sab sũuri t'a be kẽng gãngã zug tɩ yaa algan biiga yẽ dat n na n bilm tʋma sik yẽ tẽng t'a bilm tʋma yaa tɩ wẽnnaam sã n ges yẽ alhaala ne yẽ sẽn bilm tẽngã ad wẽnnaam na n yaafa yẽnda a tʋʋma wã fãa kɔ rel tʋnd n yɩɩd tun nan yele nabi ya masa habsa la wotonin ko nabi ya masa habsa la wotonin muawiya ibn hakam sul muawiya asun wa anna man wa muawiya ibn abi sufyan ya nabi ya masa habsa لا يهم وانا ما نكالم يا معاوية المتوانا معاوية أمانة وانا أهذا يسبه الله ويذكره أقرب مما أصيح دون نام يورا لا تيغ دون نام يورا لا وعي يا معاوية الآن تذكر ربك معاوية ما هلا تيغ دون سبا وين يلي هل كان هذا في وقت الشباب تيغ ركان ركان ايما موايا زيدنا وقتو فانغسن وانبي وقتا لو كن يي وقت كان لهم دا تيغ دون نام يلي لبور ثم أوشي عليه يبور أصبر أصن صبر أصن وان فوق يا سا اللهم ارحم شيخ العاصي صبر وين لي يا أفنين كيم كي هدرا زل قلب القاسي نيني نسوني سون كوي نين كيم نسون هم وجود به علمك لهلبا مكو نفو وين نام سونو رغيا على من لا يرجو سواك نين نسون باتيت تسان بفوي واغفر وارحم صبر وين لي يا أفيا لا يرسي ya koranta yõora yaool n be yãkre ya bini abi sufian nabiyaamã sahaba la woto kɔ ye alhaala bãmb wat n na n welg dũni yel nina ba be alhaa nina pʋgẽ kɔ la sãn mikame tɩ bãmb ella yaa woto yaa a tõnd n tɩg n masa masã tõnd n yɩɩda ne yi alhaala yɩ wotone n kɔ rel d fãa Daran Kanga da kãnga ki bata tɩ b tɩ rao n loog n pɩʋgẽ n yãnd biiga n sʋk biiga ya aina l imran tẽngã bee yɛɩne tinga sẽn me waya yaa ne. qala is'ad ar-rabiya la bi ga yete ro tanga zugo fanan ya bai fanan ya tan milhim bebe bayin la tenga be ya tarawa ma no na rawa sirke ngan tika dukun kubra yin dukun kubra ne ya da ne yalam te ka han paton ge sa. ya ya yaro la so kon ye ya bikanga ya zit bibiya bangan lawoto man suka tenga san mezini na fati hirma an bai yaro

sẽn kẽngã b yeene ya sẽn sa ne rel biigã sẽn lek la woto ne eh, rel woto fãa eh, ya ne kan ne tondo ti darin be eh, to ton na man wana ta nan ba na sakwa za zãgsã be ta ning bee taood kɔa n to ti abe ne la a masa masã bee la wa vɩɩmã zĩiga bee la zĩ-dĩng ali bin abi talib radiyallahu an a pɩʋgã wani yaad dan ba pɩʋgã wani yaad dan dãmbã n na n tẽeg ne sahabsa tabtiran taya t'a ningb sallem assalamu alaikum ya ahla dari almuhisha ningb la sallem ya ya yamma zakramba ni nyoglo san kai la ni yubsu gun kabe zinina wal mihal al mukfira ya yamma zipe ndaramba antum lana salafun aryam ya ton deng taw damba wa nahnu lakum tabaun ton me yasa ni yamba ton ya pogodoba insha allahu amma qalilun bikum lahiqun ket bile bala atol menan pa ma yam son biyu tan wata yam benzini na wa la yaola yeela ya ahla alqubur ya yamba ya yaadan damba amma alamwalu faqad qusimat amma arjeg sã yẽ b zoeen tisa yẽnda tɩ sa arjeg sã pʋɩm arjeg ninsã yẽmda kãase la yam sẽn da bao y meng yĩnga arjeg bãmb lebga tarɩka b lebga faad wa b zoeen welga rella boonde ra boogo b welga yẽnda kɔ wa amma alazwaajo faqad nukihat amma paɣaba ninsã yãmb da funyi, n nongẽ wã n yaa yãmb meng pagba yaa ad a ba ta ba, a ne ba ta leb n be bee n vʋɩ yaasa wa amma alkusuru faqad sukkinat y taas rab ninsã yãmb sẽn da me la vɩɩla rab ninsã yãmb sẽn da me y meens yĩnga ad yaa nebã taab n gãe be kɔ la yaool yeel yaa hada habaru ma indana kibar yẽs be tõnd nengẽ n vɩ tɩ ba nengẽ yaa woto fama habaru ma indakum bõn kibar n be yãmb nengã yaad n dãmba re pore ali ibn abi talib film dabe nge sa sahab sa nyabe halan subr falamma afa ali ibn abi talib son wa mvore la yele ama innahum law takallamu da yaran da man yasan da Allah gom tabala nan gomin ya la inna khayra zadi at-taqwa abna silfanta yir somaka ton sombe nzine wai ali awon zoyaka wẽna kɩtɩl wẽn zoɛtɩ ba ya wẽn zoɛɛg n nafda ãdembiiga a yaoogẽ wã rel wotone fãa yaa tẽegre tɩ tẽega taaba tɩ yaa kũumã yell sẽn pɩ wa kullu nafsin zaiqat lmaut tɩ n kɩtɩ hasan albasari yeel yaa إن الموت قد فضحت إن الموت قد فضحت إن الموت قد فضح الدنيا تقوم نيغا دنيا kum aninga أنيغا دنيا walam ولم li kulli ذي lubbin faraha a pa bas ni yam soba, yam soba kideng zi ko a pa bas ni yam soba kideng zi lel kaka kideng zi wa pa kideng zi ye bale ke to ka bi ko san kidem ya kideng ni fon kidem na san tas kumum be tawre la kideng asan la hoto ne ya la hada woto ne yam bayan la ya. sãn mikame tɩ yella ya woto ya, a nefa fãa keng panga. keng pãng ne wẽnnaam tũudum leb n yeele ya sa hasan albasari a leb n yeelame yaas yaa tɩ ned fãa keng pãnga a ne bõe a ne tʋʋm sõmse ned fãa keng pãnga a ne tʋʋm sõmsa tɩ bale tɩ kũumã yaa ad kũum wa n sãama neemã rãmba b neema kũum wa n sãama neemã ne ma neema neb n da vɩ ne neema yaa n vɩ ne laafɩ yaa vɩ ne arzɛgbɛd yaa kũum sã n wa na n me wa neemã wã ma me la yeelb yaa fatlubu na'iman la mauta fi ba wa ne mani kum sun ka fa ko yimi aljanna maana eh, ya ya soglo laari ter ko watan nan sha wannam be sha wannam ta dia mu'min damma ta tauhid kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum zarba da yam adam kom ya bi sharri ne to ka ya talamdo ya bãase talamdo la bãase walla khayr le leb n zarb ne yãmb me yaasa a ne bõe a ne tʋʋm sõmsa yaa neere yẽ me la e, bao ya wala paango la laafɩ la la woto fãa yil yaa zarbo rel wẽnnaam zarbda a yemba a ne bõe a ne talemdo a ne talemdo tɩ yẽ yaa wẽnga bd talem yaa wẽnga wẽnnaam leb n zarbda yemba ne bãaga tɩ bãagã me yaasa n yaa wẽng ne ãdem-biiga tõe yẽ gesg pʋga yaa wẽng ne la tõe me yaa sõma ne a wẽnnaam nengẽ tõe n yaa yol-soag ne a wẽnnaam nengẽ la ãdem-bii yẽ a tagsg pʋga bãaga a yaa wẽng ne yẽnda dan le woto ne la bõe sharra la sõma masã n yaa wala ãdem-biiga paangã rala paangã me yaa zarbo wẽnnaam zarbda yamba ne kũuni t'a kõ ya paang sẽn yalma la paangã sẽn paama pa yetɩ yaa sẽn nonga koe yi wilg tɩ yaa wẽnnaam sẽn nonga ye yaa zarb la wẽnnaam zarba woto leb n yaa woto laafɩ yaasa wẽnd laafɩ tɩ yaa n bɩ pʋgẽ kɔ laafɩ wẽnnaam sẽn kõ yaa zarb n bɩ pʋga lel bisharri walgayri fitna yẽ bɩ n tɩ yaa yaa n bɩ pʋga bãaga yaa na la ashu wa mele ya mwen ya zarabo wa ilaina le ya ton wen nam nenge turjaun la yam le bagar zinga ton wen nam nenge la fa le bagar zinga le bono ton wen nam yawli yel masa wa idha ra'aka alladhina kafaru adnemi di subahin ke fil basan wa taganyafo wen nam nabiyama muhammad sallallahu alaihi wa sallam in yattakhidunaka arab pa yõkr fo wẽnnaam nabiyaamã yaa illa hudwa rela ne yaalgo la sabotogo maana lagm n taara rãmb sã n yã wẽnnaam nabiyaam fãa gilli b sabotda lame rela ĩn waka maana ma ma yatahidunaka arab pa yõkr fo nabiyaamã alayhi salatu wasalam illa hudwa rela ne yaalgo la sabotogo tɩ f n dãmb alhaala la yaa woto b sẽn yã nabiyaamã zĩinin fãa rela b sabot wẽnnaam nabiyaamã او سنجيلي انت سيرتا بزينين فا رلا سابوت وين نام نبي ياما ايام بايا رلا وتوني يا وين نام سون كوت كيباري هي لا من دار رم توما ني وين نام نبي ياما صلى الله عليه وسلم لا وتو يا بوين كي يا بوين سبب وين سابوتوا يا بوين بيغر وين سابوتوا لا وين نام ولي سبب وين نام ولي سبب ني نهنكي تلا من دار رم با سابوتو وين نام نبي ياما لا بيان وين نام نبي ياما اسبب يا بوين اهذا الذي يذكر الهتكم ya kan asaba la hun pʋt yãmb sob n dãmbã ne zãng bi. la faaglmã bɩ e rẽl yaa yẽ ko. wẽne sabotgã kɔ wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam sun wilg tãn kuga a patar tar yõodo la pa fata saba la tãn ya yaa kɩflmã la zilma ad yaa kitab wa n kɩt b sabotd ma. nabiyaamã ariya ad nin-kãngã soaba ya yin n pʋt ne faaglmã la zãngrã bɩ rẽtɩ yaa wa ko. yẽ wa zema wan to la wa n faaga tãn kuga yẽ wã a bõe la a tik n wa faaga ya bai latare a tare la a wa n zãnga tõnd tãn kuga la a zãnga tõnd sobendame rel le sababa ya bõe sababa ya zãngra sababa yaa nabiyaamã sẽn vẽlgd b kɩflmã la a vẽlgd b la fi lagar b menongã yaa yẽ wa n wa ne sabotga kɔ rel wala maanda fãa yel segl sẽn wo rɩkeme tɩ ned wa neb sẽn dat n na n kãn neb ned wa neb sẽn dat n na n vẽlg ne wẽnnaam dĩinã wilg b la wala yel sandam dab sẽn tʋm sẽn pa dina dĩinã sagle yãmb na n tɩg m mikame tɩ nin-bãmb dãmbã ne nin-kãng soaba la yaanda yaalag la b na n maan wãna la b na n yaanda yaa yẽ wã soaba la sẽn saad n gom tɩ woto woto fo wa tõnd loogem tɩ a yaa yẽ wã soaba la sẽn saad n gom yaara yetɩ tõnd be kifl n pʋgd be zeel n pʋ rela woto lebra yetɩ nabiyaamã عليه الصلاة والسلام أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم تبام مسا يوا يابين واو الحال حال كونهم بمين على حال بذكر الرحمن ني الرحمن نابا يورا تين غراوي hum kafirun b yaa kɩfen bale a pa wẽnnaam yʋʋr ye arrahmana menga pa wẽnnaam yʋʋr bãmb nengẽ ye pa arrahman pa ya la rahman pa mi arrahman b san n sok yel arrahman lebd rahmaana yaa n soaba tõnd pa me ye rel tɩ wẽnnaam la tõnd vẽelg masã n wilg tõnd bãmba rãmba b sã n zãngd b tãn zab n zãngd b tũudmã zabdb lame zabdb lame neb sẽn zãngd la munu gidu me b wilgd b menengã zabdb lame n yaool n pa zabd bãmb mensã neb m sẽn ne ne wẽnnaamã kɔ yãmpa yã b yĩmã bãmb mengã kiflmã ne wẽnnaamã ne pa yɛl na mahar bãmb me ko kifilma ne wani ama pasaba da bihi la kifilma ba hunguni gitba kifilma ne tankuga ya ya wani ama harbamba ya mbaya ya wani ama tawa hum bi dhikru rahmani hum kafirun ya wani ama wani ama yi ilma saa kuli kal insan min ajalin adabna ala linsala adabna ala bwain linsala ni bwain min ajalin eh, ni yaabu kwa yaabu ya ne santulu sawa adam bi da fa ya ne san tolo so in tin ban wana in tin bol yellin kwemenga in tin kin sa min halakar min ko ko waka sanda bele yaada me ko a yaada me rele ko le ka waka bangar eh, ba wuni da me eh, hala wala lugo mu yem ko ya mabni lil majhul eh, la yifa sakar qur'ana ko ko ya lil ma'lum bele ya wanna man al adam bi wa mi ya ne ni na ya wanna man rel kawa tõnd yetame mabni lil ma'lum la sin la amma mabni lil majhul yi passé mus ko bale san yelo to yaw fo pom yungen nam wa yaw fo pom yungen nam rel arabi na sin po sakram te lubanda tan darbe le qur'an zi ta'adduban ma allah zogd ne wẽnnaam yĩnga tõnd wilgdame tɩ yaa wẽnnaam n naal ãdem-biiga rel wẽnnaam meng adam ãdem-biiga yẽgrẽ t'a yaa ned sẽn yãgde rela zĩ-kãngã bãngdbã leb n wilgame tɩ d adam alaihi salatu wasalam wẽnnaam sẽn wa n naala wẽnnaam sẽn wa n naala tɩ ninga vɩɩmã n yaa yõora tɩ yõora ta a nifa tɩ nifa maan wãna sɩngã tʋʋmde a rooga mm-hmm. a nin ges bõe n ges aljanna pʋgẽ tɩ yɩsa biisi tɩ yõora maan wãna yõora sẽn maan sãag n ta pʋga tɩ pʋga paam n vɩɩmã ishtaha amana yamle woni tibila ribo amana yamle wo ne pam tibila man wana anti renle eh, poko hon pam on voa adam mana wana adam sɩngame me tau n ta tɩ yiga bille tɩ vʋʋsmã na n pa tana wã tɩ hulika linsanu min ajali ada b na adam biya yaa ne yãgb a nonga yãgb yel wʋsg fãa pʋga b tara maa yãgb meng kɔ rel wilgame adam bi meng tõe n boola wẽng n kõ meng kɔ la yaa yãgbã n na n kɩta wa bool wẽng n kõ menga lel tɩ ka wãmã sã mak tɩ fõn dãmbã sẽn wa n yeel wẽnnaam nabiyaamã yaa yaa wakat bʋg la sɩbgra na n wa shi yele wannan nabi ya mutu fo pulma tondo la ton ya ramba ti sibara nan pam ton tun hanki son ina sibara ya wakat bola nan wa ene lo to ya ya bo ya ngwe ma me yin wo anna yi wakati fa nan yi ni fin ele bam so kora me ge na yi rabore le wannan mi to hule kal insanu min ajali sawa urikum wannan be ta daniel sayam ya ayati ton wannan mi salama Ina na n nensã yãmba tõnd wẽnnaam yel solma maana d sebgra sikre yaa fala tastajilun da yãg ye dan da yãg ye tɩ yaa bũmb sẽn na n wa rẽkɩm tɩ bãngdba tɩ yaa tabsɩɩrã wẽmba aya kãngã sɩdga bard zaba daare wẽnnaam sẽd baana wãna wẽnnaam nina a sẽn da polumba Ti bata zab daare b kʋʋ piso poe la b yõg wãna la b yõg ne piso poe rẽ la b lemsa bõe sɩbgre la b lems nin-bãanega la nango nabiyaamã sẽn da polmd b yel nina wã b yãa la bata zab daare fala tastajilun sã n yetda yãg ye wa yaquluna mata haza alwa'du Yan bayan bi, bɩ wa yaqulun lagm n taara rãmb yetame yaa mata haza alwa'du polon kãngã wa yaa yaa wakat bʋg la na ye polmo nina sẽn polm tɩ wẽnnaam na n sika sɩbgd d zugẽ wẽnnaam na n halka tõndo tɩ sã n pa yem wẽnnaam sã n pa yɛls ne tawhiidã yaa yaa wakat bʋg la na n wa paam tõndo n kuntum sadikin tɩ yãmb sã n yɩme yaa sɩd dãmba ẽn yel ninam sẽn togsda wa yãmb sẽn togsd yel nina sẽn yaa tawhiid la limaangã a sã n yaa sɩda bɩ y kɩ tɩ sɩbgda wa wa a sã n yaa sɩda bɩ y kɩ tɩ sẽn na n paam tõnda a paam tõndo n yẽ wa d kõta sɩd masã tɩ yãmb n bee n wa yɩl sɩda la yẽ sã n nan pa wa yaa pʋlem sẽn pʋlem tɩ pa yɩɩ tɩ n yaa rela pa sɩd wa lagm n taara rãmb peesla wotone n kuntum sadikin lela wẽnnaam yeeleema sã yaa law yalamu alladina kafaru la tɩ kɩfendam yẽ ne sã n lame n lame yaa kẽena wakatina wakatina لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لكن فندما سان دمين لميا وقت نينا b sẽn na n lob b jahannamã bugum pʋga wakati neb sẽn na n lobba jahannamã bugum pʋga tɩ bãmb meesa pa tõe n gɩdg n yib meese bugumã yõogra n yib neese la sẽn yib pɔya tɩ bãmb meesa leb n pa tar ned me sẽn na n sõngba b sã n da miin la wakat kãnga a ra ra pa na n moos n wẽnnaam sɩbgra masmasa ye b ra pa na n kos n wẽnnaam yaa sɩbgra t'a lʋɩ n paam be la pa mi wa akwami rel wẽnnaam ka law yalamu alladina kafaru la tɩ neb san da kiflbã sã n da min leme yaa hĩina wakatina la yakufuna bãmb meesa sẽn pa tõe n moong b meese la b leb n pa tõe n tus n zãag b menga an wujuhihim n yib ninsã ne n wama wa annaara buuma reebo buuma reebo wala an zuhurihim leb yi poya pɔya meŋa buuma reebo wala hum ban leb n pa tar me yaasa wala hum b leb n pa tar wala hum bi yusarun ibre mpata na ne mehna faara ba yibu ma poye da le woto abra pa ti pa ma bi hmm. e le milim ka yinga la ba ta alam bi yabna la ne ya yinga ke to bon yel be men ko mbol musa san se mbol se me ha na wa me ara patar a pata neb sẽn na n fãagba a pata neb sẽn na n le fãndme la nunda maan d fãa yel segl sõngo bal la lunam tɩ pa woto tatɩɩsm baktatan dũni wã yikra yaa a na eh, eh, n wab nengẽ ne lingri dũni wã yikra a na n wab nengẽ la lana yi yɩ ne lingri yaa bõn-linga bun linga tɩ b ra tuub kɔ ned fãa ra paam n soglg tuub kɔ rẽ ket dũni yikr na n wa bõe na n linga nebã nerba ayin ka bihim duniya na yi wakati ne duni wa yikira wannan solo ga mini ba nenge tinar ka be him biduni yi wakati ne ya sita hadi hiram sanda wa me ya hadi hiram ya hadi mawdu'at se ngom duni wa yora wolam chepko duni yore a wolam cheka be ya hadi yum tusayibu be ya yum tusatabo hatta fala huru ti apil la ba yin ta pa hadi jina malako pa hadisi mu mala ye bo dũni me ya sa ya mam sẽn yeel dãmba me mam ti duni wana yi ka de mil de eh, duni ta ta me da mil ta me be ka taoos masã tɩ ket n sãagd n kõ la kɛra yaa goam tɩ b gome yaa goam tɩ b gome tɩ deemilde la dũni yikda yʋʋm tɩ sayiibã sãn taa ye dũni saa no ti Eh, nabi eh, eh, ni sabe fam pap bangere ba la nabi ni siba am patar fe yelam ni dina e bam ni yegor ko to be dudunya yikam 2000 tabe 2000 lo don be ka to oh mala ti duni kete nebre bal ko al ne ba yin ta ka be mi duni yo yikri pa wonna ya wonna yin mi mila ni ne duniwa asan nan yikrare apana wa mi ti tamazin ko aye pana wa ti tamazin ya ana wa ni ngiro to ba ana wa ni lingri bala ya wa ho tan fi be bala ati yammi ko tembe yel ko mbal ko wona mana fa jil sal sango lele wala met baqtatan fa tabhatuhum in yirba yiri ba tɩ b lebg bõe tɩ b lebg yirsi fala yastatiuna raddaha b leb n pa tõe me na n lebsame ye pa tõe n lebsa wa dũni b yikd sã n wa yaa ad yem baa yentãag ka bes n tõe n lebsa ye wala hum yunzarun b leb n pa na n yaoolb me tɩ b paam n tuub n yɩ lagm n taara pʋga la kɩflmã pʋgẽ ye pa na n yaool yaase bene wakata taame kete adambi yẽ dũni yik kãsengã yẽ bee taoore la adambi mengã yen wã dũni wã yikra yaa kũum daar bala ya pum daare fo pum daare ya fo me dũni hik daare rẽd fo sã tuubi n ta woto fo menga yõorã na nan pa maan wãna na n pa kõrne wẽnnaam fo tuubu wa e la sã n wa kõr rãmbã bas tuubiyã wakat kãng tɩ bõe lignoor yĩna yaa tuubug lignoor pagame lignoorã pagame wẽnnaam pa la bɩ neegb tuubu wakat kãngẽ rel wã la tuubd fãa gilli rel adam biig wakat ra wakat fãa a segdame n tuubd n lebd wẽnnaam nengẽ a segdame n tuubd n lebd wẽnnaam nengẽ bɩ nabiyaamã menga alayhi salatu wasalam a ra tuubda daar pʋga naor piso poe tubu a han tuburin ko ya fa wannan menge tara ta fangi ken panga ali tubu wa kar fangi eh, le na rawa tan zin bala in eh, yi laga men bala yeti ya wala yi menga atila ga yi zamse atila men yi la mun tare atila men yi winki so in pa tuburin ye fa me tuburin le wannan menge bele ko mi wakata na wai wakati ne dele wannan ma na fan sal songo le ko to wannan mi masaya wala kad istuhdi abi rusul silla hakika arab sabota tontumba tonto musai tonto muni ninsã fãa sẽn taura fa o b to tɩ b leb tʋm-tʋʋmba tʋm-tʋʋm na mi mikame tɩ yana sama wa ya be sabo to meng n wat tikan kebe wala ta na n na ges annabi nuh ya yele pipi tʋm ma so wa bunna naansã nengẽ la sabo t'a annabi nuh salatu wassalam annabi nuh so wa n tɩg n zĩnni n na n maana sa alla wẽnnaam abu b wa da pɩʋgdame geta nuh alaihisalam t'a kaada kaoolga wa nabi b yeela nuh alaihisalam ya? masã la fo bãnga tʋʋm ka kai. maha hmm. wa ya la fo banga tomde tunda pa mi fo amini ze wa ko bana ka ko lo ma bo bo ite wonna mun mfo fo yo ya sabo to ko ti sana pi wo no so kan yesi la ko lo han ka ro to ya farante ka kulira wani ko lo ga zingin bi bi ko lo ga la han to ko mbo kulira ma woto fãa ya saboto wa woto fãa ya saboto wa sẽn saboto la kɔ tɩ tɩ in tasharu minna fa saufa nasharu minkum kama tasharun yãmb sã n sabot tõndɔ ad ket bi libara tõnd me na n sabota yãmba wa yãmb sẽn saboto tõnda wa rɩla me yɩɩ woto wẽnnaam sagl la sẽn wa na wa yaa a yaa sẽn kõs ne nuusã bala n kẽ kaoolgã pʋgẽ põsẽ sẽn kẽlla fãa gilli wẽnnaam kɩme tɩ kooma rɩ dũni wã gilli yãm pa yã kooma rɩ dũni wã bõe gilli rel b sã n gomd kooma rɩ dũni wã gilli yaa nina sã n zĩn yaa a mam manam tɩ yã wa gom-kãngã est ce que gom-kãngã wa yaa sɩda kooma rɩ dũni wã gilla yaa est ce que gom-kãngã yaa gom sɩda rɩ tɩ dũni ra yaa bãmb bõna bala n gom wakatɩ na waya yaa rɩ tɩ dũni wã yaa yaa bãmb bõna le ti dũni wã yaa ra yaa tẽmbg ne tẽmbgɔ yaa Ya soolem wã yaa shaam yaa ya yaa sẽn karg n wugu bal sẽn yaa zamaan sẽn tõe n sõde ra yaa sẽn karg n zems bal wã yʋʋm tus pa tɛk wã yaa yʋʋm tus pa tɛk pa wa adam kom hon pan wana hon do gon sẽnge n sẽnge n sẽng tɩ tag alhaal nina wa ye pa alhaal la la wilga mata duniya me ra tara tara bala to mi ti aka ne ka e wala to me sama ana ka wa wakatin zin ti kwitin ka pa ba ko yo ne me to be mi mi singra men ko e eh, tinga men ra ya yayi ne ne ban be mi putin ya an singin n ko ne ban sing ti ligri zin ya nto yin e wuni ti aka la sing ya eh, la rũn ne sẽn maan wãna ned sẽn pa me yaa todga n sẽ woto ne yadg woto yãmpa yã rel wẽnnaam kɩm dũni wẽn koomã rɩ dũni wã yelle ti henkelle ni ne bi zan consider ari aban bana la hal liban yar tinganga wato no masaw ne roma han ke ko la ka pom konsa ya bam la hal liban le tinganga zugo masa ndo gade ti sengal wato ne ere no ma na fajil sha songo mm. le le wona me ile ya wala kad istuhzi'a la hakika sabota me bi ni tun tumba min qablika tawtu fo wona nabi am pawai le le wato ne ya wa puwo do wona nabi ma ya wa absun yuban wana n eh, wat eh, eh, ne wẽ sũmaare ne nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam tɩ paam wẽ a paam sũ ne ne sẽn be tɩ pa yẽ a yen kɔ neb me da rãng foo taoor yaa la b sabot lame wẽnnaam nabiyaam ra wa rɩk tɩ yaa wa yẽ a yen la sabotr koe neb me n dãng taoore tɩ b min qablika فخاك بالذين سهروا تلو إمبام نبي نسبة سن سبوتي سن ولا تنتومبا منهم أبويا ما كانوا به يستهزئون بوم نبام سدعي إن سبوتهم وين نام سيك سبعة tulu yin pam nebi nisa handa saboto do tontumba ko yan payende da saboto do moy tontumba wennam kimi te moy ti sibar pamba lumuna pa manda fayil sal songo reti yo sabame de tikiri tikri ani sayin wala daawa wa wẽmba eh, nel fa gil kell ken panga da la pa kell ani wala sabote wẽnnaam amdina la sabote eh, wẽnnaam dĩinã taasdba a yella wẽng sẽn hanta zinin ko e eh, bare sabote ne bi san ta harba dina ya dina meng la b rat ko ya dina la haratan nan na n la b sã n pa ya andam le fona sabote ya sẽn harba dina ko b sã n paam mora meng sabote an sẽn da loɩtame wa san sabote sabot mora t'a wa pa ya ba e fa ya n saame mewa a sã n wa yik ne tɩ wẽnnaam ba yeel nebã zĩig me n laada n tẽeda b sẽn da wa laadam masã gomda pa kẽed yaa fo n yã wa yaa yell kɔ n wa yaa yelle n d fãa segd n tuub n le bõnnaam nengẽ bala yaa mining tɩ neb sãnda minim kɔ yaa mining tɩ neb sãnda minime miisd gom sãnda bã menga pa mi tɩ yaa faagadem ne wẽnnaam diine wala mi sifr moem sãn tɩ moema nonga rɩɩbɔ wa gom bãmba buuda yaa pa gom meng wa yõ pa gom sõng kɔ Mu ima ya riri tiba yo pa wom songo bele yo sabo pa ya faagar ko ya faagare ani ba hanzar ye ni na wa da hanzar be ni na ko rel ba ya wom tar wom me e bire ma tal ko e wala yel ba mabudu pa sagan de kan tese ah ya bangar ba na ya wonnam dina ta harbe e bele ba ma ya nabi am da male da ba ba ma ya nabi am da male da ba pa sabo ne sabo nabi am da ma tin tabla me

نمبر نقول يما القلاعة الحفظ والقراصة يقول لا وين لا نسنا نقول نعم إيه، تولا بمدوة كنتفو يلا وين يلا بنتي القلاعة كل نبي أما يليا من يقرأكم يا نمبر نتي نقول يما نقول يما بالليل يوم قوي والنهار لو انتو غيا من من الرحمن يوم نام توين نام سانتو wẽnd sã n tol wẽnnaam sɩbg yãmb yaa yaa ãn kẽ n gũ yãmba yʋʋngã pʋga la wʋntoogã pʋga n yi wẽnnaam sɩbgra a soaba ka be wa a soaba ka be bele naan la yaa wẽnnaam n so saaga yaa wẽnnaam n so tẽngãngã yaa wẽnnaam n so yʋʋngã yaa wẽnnaam n so wʋntoogã yaa wẽnnaam n so rɩkɩme yãmb pa na n paam ne sẽn na n gũ yãmb wa wẽnnaam sã n dat n na n sɩbg yãmba a ned pa be n tõe n gũ yãmb yãmba yã kul man yaqla'ukum bil-layli wan-nahar min ar-rahman bal hum Ayi bahri arbama ya an dhikri rabbihim ne ba saba wannam yura tingra ya alqur'ana ya mu'ridun ibi ya ballan basi la la zikra ka ya alqur'ana ne ba saba wannam gapa tingra tẽegd wẽnnaam yella la b karema d alqur'ana ada b yaa ball n bas rãmba b pa neb sẽn vilmd n get alqur'an b pa neb sẽn yaa alqur'an dãmba b pa tẽegd alqur'an yelle lel wala ketɩ d yaa alqur'ana rãmba la alqur'ana a karengo yaa tʋʋmo la b sẽn datake la ke baa kelgra ye del tõnd me kota wẽnnaam te wala vẽenegã ne nin la gara ayi tuma la ra yɩ kelgr kɔ a yɩ tʋʋma e, la ra yɩ kelgr ye bele waka sãnda a soɩtãan be bɩ waka sanda a soɩtãan be ta fo menga sẽn zĩnd nin kelga yaa ya ko pʋgẽ yẽ nye yaa sõma fo sũur meng yaa noogɔ ne tʋʋmdã la fo sã n yik n yɩ yɩnga ya wa bũmb pa maan kɔ ya wa bũmb meng ka maane tɩ fõ yaoor n datame yaa tʋʋmdã ko ya tʋʋmna ya fami nga wum la fo la me dɩk ya fo wome la fo rɩk lele wona rel wẽna sõng n ne a tʋʋma rel alkʋr'an sã n yɩ fo tʋʋm keoogo la alkʋr'ana yɩ fo gab fo n na n ne, n karemne tẽegr soaba wẽnnaam e wakat kanga fo na n paama n yõodo fo na le leb n paama n nenge fo na n paama yel-sõm bɛd-bɛda wẽnnaam nengẽ tɩ d kot wẽnnaam tõna pʋ yel-sõma n kõt tɩ fãa gilli wẽna maan d fãa yel-segl sõngo nam rẽ pʋgẽ tɩ wẽnnaam yeel am lahum alihatun bi yalla la mun tara ba tara sobin ba tin yawa ya istifhamul inkari wannan me nan kizigba bi yalla la mun tara ab tara sobin ba tamna uhum ti sobin dan ti bam sobin dan ma tengi daga bamba tun mun bamba min dunina zin patun wannan ya yitun sibarala mana na tan kugun ne bam tan da ya ab tengi daga wannan sibara en yibla mabi wẽnnaam soka woto rẽd sokra ya sẽn sok na yin kisgi maana a tanku tãn kuga inda tõe n de fãnna bɩ tãn kuga pa tõe yaa n de fãnna tũudbã zĩsm pa wẽnnaam ye wala la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun a tanku kuga min fa tõe n fãagb meng wẽnnaam yeelya tãn kuga menga ada pa tõe n sõng n mense bãmb mensa a pa tõe n fãage bãmb mensa a pa tõe n sõnge n tãn kuur yaa tãn kuuru wa a ah, sẽn neg zĩig nina waa rega beene saa pãbda la be saa yoogda la be yẽ menga pa tõe n fãaga menga yãmba yã wala hum minna ban me yaasa pa yɩ tõnd nengẽ yushabuna nan paam fãagre nan paam ned sẽn na n yɩdgba yɩ tõnd wẽnnaam sɩbgra yãmpa yã wala hum minna yushabun ay yumnauna wa yujarun a patar ne da hanna ngi da ba yitun sibare abran patar ne me hanna fa ba ndiye ga ga sobando yitun sibare yasi wana man fa sal songo le ko to wanna miliya bal ari la pawduni matta'na haula'i wa aba'ahum lil aya kan atul suma ya makramba aya kan atul suma ya makki fandamma makla man taramba atun wanna ya adan ni ma ba maramba d neemã bãmba rãmba a ne rɩɩbɔ a ne arzɛka a ne laafɩ bãmba la b saam dãmba bãmb ne b saam dãmb fãa yɩle wẽnnaam neemã b lame wẽnnaam kõbla dũni wã wẽnnaam yadg b la paango bal matta'na haulai wa aba'ahum ne b saam dãmba hatta taala alayhim al umr hatta tɩ yõor wʋglem wa tɩ n ne ba. paama yõ wolg n paas rɩɩb beeme paam beeme neema beeme yõorã me leb n wʋg yɩ wooko masaallah wẽnnaam woglga b yõ yaa n paas da yɩl n tɩ b wʋm noogɔ ne neema nina wẽnnaam sõn kɔba yãmb pa yẽnde yõ fãa gilmã sã y sabab n belgba yõ fãa yɩ sabab n belgbã sã tɩ b tẽ tɩ yaa bãmb tãn kuga la sẽn kɔ bãmb laafɩ yaa bãmb tãn kuga la sẽn kɔ bãmb dɩɩba yaa bãmb tãn kuga la sẽn wɔgd bãmb yõ bãmb yõ yã wotoon wʋkɔ tɩ b kell n paas kɩfl nam la kelm paas wẽn kɩɩsgɔ tɩ wẽnnaam yõk b masã yãm pa yã n loog nam daba, gil yaa nam daba yaa wẽnnaam dabsgɔ la eh, a yem kɔ d yaa wẽnnaam zarbgɔ a ne a yemba wẽnnaam tõe n maana wãna tõe n ko yem neemã kõbg toor-toore la a leb n maana ma woglem yaasa a maana yõor woglem la la yõorã woglmã ne paangã wakat wʋsgɔ a yɩta sababɔ a ne yembã meng wa min wata loe belg n meng pʋgẽ ali yemma watra lui belga meng pon ko bala yamna watra mi ka yem ni won nam san nema en sel ko nema wa sama la ale ban ko lafi la shu wa bena sama en la nan tika mi ka me en ta ham papa man ban te woto ya won nam yoro saka ali kada yilma lele da men ko oda ni kada nema wa lele da men ati ya yin na yala ni woto fa e, le me ya woto la fi wa yin wa ari ya man men ga mi men zabu e, yam pon ma ngu da wuso mam gũusda me ari yaa yẽla yala sẽn ket n yaa am ne yãmb mo wõ wakat kan masa e fo kẽem woogoor fo yĩmã sababa fo gada sababa la fo yĩmã sababa sab e eh, sababa rãmbã mai bi tɩ fo mi tõe n gada yaa la sababa soab yaa sababa ya yaa wẽnnaam wa wẽnnaam la musabiba wa yẽ so sababa wa yãmb fã yẽnde rel fo rɩk yella n lebs wẽnnaam nengẽ la bãmb rãmbã neng pa yooto ye bãmb wa n yĩime masã tɩ yaa wẽnnaam wa ne neemã wã bãmb wa n yĩimame tɩ yaa wẽnnaam n kõb laafɩ wa tɩ bãmb dɩk neemã wã ne laafɩ wã fãa n tɩ rel leb tãn kuga tãn kuga sẽn be ka wa ad yaa bãmb la sẽn kõt bãmb laafɩ wa tãn kuga sẽn leg woto wa yaa bãmb n kõt bãmb rogmã tãn kuga sẽn be ka wa yaa bãmb n kõ bãmb vɩɩmã la arzɩaka tɩ wẽnnaam yõkb masã rel wẽnnaam yeele bal mata'na haulai wa aba'ahum hatta tala alayhim al afala yarawun lal wannan amiri ya yalla apanila yalla la mun tara ramba apani dalla yarawna ay yanzuruna yalla la mun tara da min ya apage tabila anna na'ti til arda tutun wannan wata tenganga ya kifin da matenganga arda kawai mai ardul kufar kifin da ma tengan kifin da ma hun vuitin ni sibaya nan kosuha un wo ya min atrafiha a kirimsa ne sun kot ne biya ma panga ta paka tinsa temba maram tuwin kele la nga pawa tin yala hanken ti ba maram me to tubu me tin me yala hanken le tun ma na wana tun wo wora la ne boye ne ke kera wannan dina lil dina singa wo aru imaka sanken madina in ayi maka kenga boye habasha tikum Ne be wa sãag masã n kẽng mandiin n yɩ pʋʋrẽ masã lebg bõe lebg yadgre yaa tẽen bãmba rãmbã tuub n kẽ lislaangã pʋga sãn tuub n kẽ wã yẽ lebga lislaang tẽngã tɩ sẽn kella yẽ me be taoore tɩ bãmb me maan wãna wa vẽe beoogo me koka seto ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah tara n tara yaasa bõn tẽng rãmba bãmb me waame n wa tuubi kɩbendame tẽes talla woto bala tɩ leelaangã pakã ra bal n teesd n bal kɔ lele wanda yeele yaa kẽ fanda dam nan fanyan yãn la anna na til arda to ton wanda wata tẽngãngã yaa kẽ fẽn dãmbã zĩig zĩisi kẽ fẽn ma vɩɩmã zĩig yaa nan kʋsga uwo woogda la min atrafiha a kɩremsa tɩ b tuubd wanda kẽen wẽnnaam dĩinã pʋgẽ bala tɩ nabiyaamã me yik n yalse n pakdme n pakd zamaana kɔ kẽesd wẽnnaam dĩinã nabiyaamã loogr poore t'a sahabsã me maan wãna zaba n pãgs wẽnnaam pakbẽ tensa wa umar wakata yaa fotuhata yi wʋsgɔ pakra yi wʋsgo yalgra yi wʋsgo tɩ lislaangẽ meŋ yalge eh, n paam pãnga leb n paam rɩɩbɔ n paam arzɛka n pak me rom pak kisra bõn fãa ye tẽese n da ya arzɛka arzɛk tẽese tɩ fãa lebg lislaam bãan soa fãa lebga lislaam bãan soa la yãl la ya kɩfen dãmb n da sebeen n kɔ a fa hum lgalibun wẽne tɩ yaa bãmb n na n wilbi aye wilib ka be ne bʋgẽ dala istifama ka lil inkar wilib ka be ne bɩ wili ka bene ba wili be ne anda wili be ne wanda ani mo ani ni bin sa ko sen ne wanda ma ya mumin da ma masa lele ba man nan wili runna ba man nan le wili be wuya sa lele la ya boy ya sir kuna ko ya sir kuna hiya tauhida lele wala ke tini wani yemma ba wala ke tini tauhida mo yemma ran tauhida aya niri le sahab sa tallam pa zamana to to ko pa kin sa to to re zini sal islam han kabewa kebe ne ne lihlanga ko kebe ne lihlanga rela ya tawhid n pak tẽesa ka ye la pa tɩɩm n pak ye pa tɩɩmã n ye tɩ yõ me leb n yaa tɩ tõnd taab kɔ la tõnd leb n wilg taaba sag taab ne sẽn yaa malgr kɔ bala leb tɩ sã n pa tɩɩmã sabab yĩnga dĩinda pa yalsd ka ye woto leb yet kɔ tɩ sã n da pa tɩɩmã yĩnga tɩ wẽem ninsã sẽn zãms b bagra n yɩ tɩɩm wẽemba n yɩ tɩ saoodba tɩ sã n me sẽn sɩd yɩ rapa ah yi tim namba dinda pa yal harka koy inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan pa yagla wuto alqur'ana ko Tun wannan man sik dina ya tun wannan man nan libun budina dina ya wannan dina wannan mun gwe dina wannan mun yalsa dina yan pa yande tim pa ton dikin yal dino zirin ber pa ton yal sidi ziri nan pa ton dikin yal sidi ko en bala tim ya ziri wo la islam ya sida lo to wa tim nti seg wẽnnaam ne fo yele be wẽnnaam nengẽ fo me ni yõ pa fo ra tẽedame tɩ fo sãn dɩk yẽ fo tõe nafa dĩinã n e ma n maan e to fo me nafa e fo yẽ yella bee wẽnnaam nengẽ ton ka kaoodã fo buudɔ ti a woto lo fo yell bee wẽnnaam nengẽ la ti mi pa in ya le din ko e fa ba ngri la ti pa tõe ma maan wãna pa tõe n yals dĩin ye rɩkɩme tɩ d karen sãmba a yembr so soke sok-kãngã doctor mohamad Sakindo. b sʋka doktor mohamad sakindo yi zoro eh, la ya ala bubakar wazo bubakar kũmpaoore eh, eh, la b sʋk doctor yaa wẽm kʋde ninsã sẽn zĩndi yi yɩ tɩt rãmba n sɩd tab tɩɩmã n dɩk tɩɩmã zabe n yals dĩinã n zabe n yalse lislaangã ya bãmb bood yaa wãn tɩ la dootore tɩ ne wala ne sẽn na n bak maan wãna ned sẽn na n maan kada alhaaja ned sẽn na n malga tʋlsm bala a yʋʋra pʋd vẽelg pa sakde ned sẽn na n tɩ malga tʋlsm kɔ leb n dɩk n sõa meng kɔ ned sẽn maan wa kɛɛng n dɩk bola amin ko bale ti ma ya hin wa kɩfr nim wa kɩfr nim pa rɩkd n leb n dat n na n sõng dĩin wo b yell y bee wẽnnaam nengẽ b yell bee wẽnnaam nengẽ pa ke pa bũmb sn sakd wa yẽ pa hujja wa yẽ pa tõe n tɩɩs dalil wẽnnaam taoore bala tɩɩm wẽnnaam sẽn harem tɩɩma pa tar daarba a yentã sẽn e na lebga halaale a pa tar zĩiba a yentã a sẽn tõe n lebga halaal yaase tɩɩm yaa haram tɩɩm yaa kɩfendɔ wa wẽnnaam sẽn wilg to rela a pa tõe n yɩ halaale a pa tõe n yɩ zĩiba a yentã a sẽn tõe n yɩ malgra ka lebn be yaase rel bãmb me ra tẽem malka ye bãmb me ra tẽeme tɩ bãmb tõe n dekalame n sõng ne la pa wotoone wa rel tɩ b na n kõ kɩsa ne tẽm-bila yembr sẽn be gĩ giningu ya zinyare sã n ta zĩyã rã n wẽnegem lebd sɩ tẽngã vɩla a yen be ba tɩ boon tɩ giningu rela zĩig n wa beene be tɩ miisr n zĩnd be mõrõ wa n zĩnd beene mõrõ wa n zĩnd bee la tẽngã rãmb eh, tall b kãango yẽ fãa yaa nin-kẽe maan togda abubakar waaso b tall b kãang maan wãna n tʋmd b na be kɔ bel b kʋʋda noosã kʋʋda be yɛla fãa malgda be tɩ mõrã me wa taa n sige kelengã rel eh, mõrã zĩig me n get eh, tɩ maan wãna kẽena la b yit ya wata n tɩ fo zaam n mora wa n yõm yaa more n zi tɩ b kẽena la b wat n kɔ rela wa ka ne a karen-biisi n tɩ taba la yel-karen-biisã tɩ b kya kãngã tɩ si kya karen-biisã tar kã ya ya kẽeb bala ah, t'a tika rasaar n yaa yaa woto wa eh, wall wa yɩk n wa taa n doa banka eh, tɩ b bãnka eh, t'a wẽlem ne ke walla te walla me gɛta tɩ b ba. to wala ke wala hin yi ka fasan zi la dului la ya ta abri kura wa ta wai tom na menga tan kura menga ya kura na bebe ne ta sin ku la ta bidigan te regal mi hira alkaba te ne bazo mu dan yoro ko la abubakar wazu su ku dodo rikindo e to wato ba babuda dodo le ban dodo la la ta yene yene mu fa ya yewo <laughs> fa ya team nan balo mora me tim so ba ba me tim lamba ya tumna ya to to bal ka kare fa ya bu mai ta en eh, padi no fa ya bu mai ta ba ko eh, ba wakki sas ba mabuda eh, wakki be ba mabuda na san ri kan yanna in tarin pugundi ko mun ti ya wato yalla dina ko ti ya wato in yalla dina ko en yawi kire wannan kwayo wani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ari ya wannan mun gwen dina wannan mun gwen dina wannan mun sika dina wannan mun nan gwen dina rele wala manar fajil sa'ar sango lawla kelim pa har fajil bark rele woto ya ne kare er sandatan ne kitaba en bale bum hum piu giti ne bugo amda ko ne bugo amda etiyam er han zanga da bara maya asan pa bam sababo dina da pa yala hadan kai arban me yikin ban me yi rapa E wakat kãng tɩ ya woto n da woto a rĩn tɩ tɩ dĩinã ya aye dĩinã ra na yɛlsam bala dĩinã ra na yɛlsam a na n yɛlsam bɩ izze azizin aw bɩ zilli bi zulli dalil a na n ni ne ned sab wala ned paanglem dĩin yalsdame dĩinã na n yɛlsa bɩ yaa wẽnnaam a rel wẽna bãanda fãa sagl sõngo a wẽna ket fãa yel fasme wẽna ket fãa yel bãng bale bũmb ning fãa sẽn pa sɩda a pa tõe n dɩk n teel sɩd kɔ pa sɩd fãa pa tõe n dɩk n yals sɩde yaa sɩda n yals wẽnnaam diinã la la wẽna maand fãa segl sõngo la maand fãa yel barka rel le kame na n teke n kot wẽnnaam ne wẽna leb n gũd n taase leb n seg taaba rel led maan na doose n kõt d karen-saamã kot wẽnnaam tɩ wẽnnaam kell n kõb yĩis laafɩ kot wẽnnaam tɩ wẽnnaam kell n woglb yõore togre la b ket n paasd malgre la b ket n paasd toglgo tõnd me sũur me sũur yaa noog-wʋsgɔ ned me zĩ tɩ ba me zĩ tɩ fãa naag taaba tɩ wẽnnaam pʋa d kelgd wẽnnaam tɩ ba me yãag tõndɔ me togende sũur yaa leb n kʋʋsda abdurashid kabore tɩ wakat la wakat fãa fãa sẽn ne tɩ fãa zĩni taaba tɩ tʋʋmda tʋmne rel le woto fãa yaa sẽn yõglga a pãnga kot wẽnnaam n paas yõglgɔ wẽna n paasd fãa wẽna n sõng wani wẽnnaam dĩinã tʋʋma wẽna baasd fãa yel baas neere me maanda doos n kõt lislaambã fãa yelle wẽna kell n kãlegd fãa yelle wẽna toglr fãa so-tɩrga wa sallallahu ala nabiyina muhammad